asara a rayuwarku ta duniya billahi lazi kun yi asara wa billahi lazi la ilaha kuma kowa ya mata wannan abin asirin shi sai ya tono ɗaya ban san sun je sun yi mu'amala ta sirri ba da ita da shi ta manya a hotel Allah ka dawo murja shegen duka Babiyana ta bankaɗo asirin Aminu J Town da wata hajiya a hotel labari da dumi-duminsa a jijiyan nan dai wasu bidiyoyi suka dinga yawo a safafan sada zumunta inda aka ga hoton murja fiskanta an faffasa jini na ta tsiyaya lalle murja ta suburbudu domin kuwa ana zargin wani da tagetin ɗinta wato kai mata hari inda ya mata jina-jina ya mata sambaɗe-baɗe ba ƙauƙautawa lalle dai murja ta shiga tasku domin ko yanzu haka fiskanta sai dai mu ce allah ya tsare amma dai ta sassambaɗu ba a magana babiyana da sauran 'yan tiktok daga su hassan makeup duka sun ba da bayanai da kuma abubuwan sharhi kan wannan abu da kuma lamarin yadda ya kasance to gashi nan dai sai ku ji daga bakin su yadda abu ya faru amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya mu ji daɗin ba a gaskiya yan arewa abubuwan da muke yin nan bai dace ba a ina wani consequence ne ba na a duki mace it's not right murja mace ne ko da me tayi ku ga ku ga titin mana daga kan mobat abun da yan kudu muska amma kullum ku nan tunanin ku na arewa kaman dakikanci is not right ko da murja ta fita ta zagi shugaban kasa bai kamata abun da kamata ba amma don kawai tana party daban siyasan nan ba mu yadda ba an ji an yi mata wallahi talahi mu muke miyar da kan wannan baya wannan ba a dace ba ko me ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya abin da aka marja kunya bai kamata ba ko ba mu ji daɗi ba kai yanzu haka ka yi mata haka ka yi mata baka kyauta ba ya zaka tura mata yan ba cikin gidanta ya zaka tura mata yan daba cikin ta dama kuna sayan sare ita to mu ba za mu dauki wannan abin ba wallahi tallahi sai mu dauki kwaran mataki masana'antar mu ta TikTok ba za ta yi da wannan abin ba wallahi sai mu dauki kwaran mataki kun yi asara a duniya billahi kun yi asara wa billahi lazi la ilaha kuma kowa ya mata wannan abin asirin sai ya tono billahi lazi la ilaha illa huwa kun yi asara wa billahi lazi la ilaha illa ka kuma kafin kuma bidiyo ta biyu na ga abin da ku ima wanga billahi lazi la ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lillahi wa inna ilaihi raji'una to abin naka in na shirya ne Allah ya shirye ka idan kuma ba na shirya ba ne ba Allah ya tsine maka albarka tun da haka ka so. yanzu fi sabilillah wa rasuli ina kai ina murja nan na ce ina na yi muku iyaka kai da ita na yi muku iyaka na ce ka fita a sabgarta da ita ta ce ba ta sana'ar siye da siyarwa na fata da ganda eh ana dole mutum ya ce no da ya du jikinsa ba na tala bane ba sai ka kyale ta ba shi ne hankalinka bai kwanta ba sai da ka tura mata yin iska suka je suka yi mata naushi mugayen Nau suna a fuska suka bintike mata girarta kwaya ɗaya suka faffasa mata fuska jini yana ta tsiyaya yana ta kwaranya ta ko ina me yasa kai mata gwangwami ne to billahi lazi duk mata na rantse maka da Allah kar ka bari mu saka a gaba ni fa wallahi kiran sunanka wallahi tallahi ba zai min abin tsoro ba in gaya maka gaskiya yarinya ta ce ba ta yi ka bi ta da mota zaka taka ta ta fada kwata Allah ya tseratar da ita daga sharrinka yanzu abin naka ya kai har ka rinka kai wa murja 'yan iska cikin gida har su haura su yi mata mugun abu to billahi lazi huwa rahmanu billahi lazi huwa rahmanu idan ba zo na tona maka asiri ba jahimu ta ci ni idan ban kawo sunanka ba mun yi tereren ban kada da kai a nan tsakiyar masana'antar tamu ta tiktok allah ya tsine mun. ba zai yiwu ba muna kallo muna kallo abu izo ina faruwa a gaban idan mu maka shiru mu 'yan masana'antar nan tamu ba a taɓa su ka je ka taba duk sauran yan masana'antun wallahi banda masana'antar mu ta TikTok yo akan me eh akan me yarinya ta ce ba ta so ta ce ba za ta yi ba ana dole sai an yi magana yin iska masu gajeren wando ku rika cewa ana tona muku asiri to ku daina yin abun tonan asirin mana ai mu abu uku abu uku muke so mu kawo a cikin tiktok ɗin nan na ɗaya mu kawo sanity na biyu mu rika ƙwatarwa mata 'yancinsu da maza na uku kuma mu rinka zama da mutane muna jin menene matsalolinsu muna biya musu don haka ba wani kuremure ba wani kuremure wallahi karka kuma in baka so a yi maka update karka bari update ibiyo ta kanka yauwa ba zai yi ba abu a zo a taba dan midiya din mu ka zo ka ce mana wai wai wai kan mu fito mu yi magana ba zai fayu ba fa ba zai yiwu ba wallahi ko za a kashe mu sai mun yi magana sai dai in aka kashe mu aka binne mu sai mu yi shiru to wannan abin naka aka ai ya ɗauko hanyar kisa wallahi na rantse da Allah so kake ka kashe murja kuma ta Allah ba taka ba ye kuwa jama'a tiktok ku fufuto ku fuffuto onku da ƙwarƙwata ku gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa za mu je karɓo wa murja 'yancinta za mu je karɓo wa murja haƙƙinta justice for murja dan ba za mu yadda ba chabin lallai barga da dawowa Labari na gaba kuma shine ne, Babiana ta bankaɗo asirin Aminu J. Town da wata hajiya a hotel. Tun bayan da rikici ya ɓarke tsakanin Babiana da Aminu J. Town, dama Babiana ta yi masa kashedi kan cewa kare kuskura ya tsokano ta. Amma ina ga wata wataƙila dalilin da ya sa Babiana ta sake tona masa asiri shine tana so ta bayyana masa cewa lalle ruwa ba sa'an kwando ba ne. sannan kuma duk tattirancinsa ya sani cewa ta wuce shi ta sha gabansa to ba tare da bata lokaci ba ga nan faifan bidiyon inda babiyana ta tattauna masa asiri sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya ibrahim ma'azzama kake kowa kake idan baka san kan abu ba ka daina fitowa kana cewa wani an tona wa mutane asiri ina zaman zama na matan nan ban sanya aka ta samu lamba ta ba ta zo ta bi ni ta private kiran yau daban kiran gobe daban kiran jibi daban ta nuna min harka ce ta 419 harka ce ta yan wancan sun haɗu da wani a tiktok yana zuwa kullum yana bibiyar ta don ya ga tana da maiƙo. ta ce min ita yan matar atiku abubakar ce tana da kuɗinta tana da komanta ya zo ya yi mata 419 kanwata na fama da ciwon aljanu ta dauke ta kai ta kaduna da za ta je sai ta ce ya mata bukin hotel ta ce ta aika ta ya mata bukin hotel da komai da komai ta kai kanwata maganin aljanu da sauransu sai da ta zo za ta tafi mutumin nan ya je shi wajen malami ya haɗa su da shi tana fitowa kanta ya juye ta rasa abin da yake mata daɗi ya ce cire app ɗinki ki ɗora akan wayata ta cire ta ɗora ya karɓe pin ɗinta da komai ya kwashe mata kuɗin akawun dan allah dan annaba a taimake ta a zo a yi magana Dan fim ne idan an yi magana zai ji kunya ya tura mata ga baki ɗaya ban san sun je sun yi mu'amala ta sirri ba da ita da shi ta manya a hotel ba a gayan wannan ba magana kuɗi muka yi da ita da aka zo aka ɗauko ta ta zo ta kuma ita ta yi suggesting kan cewa dan allah in na buɗe live za ta zo ta hau na ce ta bari ta tura min nan basu ai sulhu a whatsapp ta ce a'a ta yi ta yi ta tura min voice inda suke zage-zage ya ce ba zai bayar ba tunda kuɗinsa yana hannunta don haka aka na zo na How Life? ban yi magana ba babu inda ka ji na tona wani asiri abinda yake na tona asiri shi ne abinda wani yayi ya ɓoye ka ɗauko ka tona mai ba abinda aka yi shi a midiya aka ɗauko kuma aka zo aka ce gashi nan a midiya aka yi shi mutum ne ya faɗa ba matan da shekarar ta arba'in da yan kai ba ma wukaciya ba ce da hankalinta ta san inda yake mata ciwo tun da kaga ta kawo shi midiya ta san a midiyan ne abin zai mata armashi da ta zo na ɗauko ta na ɗauko shi ta zo tana cewa ya cuce ta waye waye waye na kuɗi tiryan tiryan ta ɗauko magana sai yana hawowa ta ce a ɗauko shi ana ɗauko shi ya ce shi yan tayali ba abin da ya faru ba kenan gayyata ta yai ta zo ta da ya gayyace ta ta zo ta suka yi sirrin da za su iya ɗauki kuɗi ya bata ya biya kuɗin ɗaki kwana bakwai ya yi waye ya waye na san an yi na san an yi balle in zo in tona har da tsinannu masu cewa wani wai har biyan kuɗi nake a nemo min sirrin wani saboda me kowa fa da kuke gani fa yana da nashi fa abin da laifin da yake wa Allah to ya kamata ku gane idan mace ta kai mijinta for example wajen alƙali ta ce ya bi kadinta ai ba sirrinsa ta tona ba mai ɗaki shi ya san inda yake masa ƙaiƙayi don haka in ba ka da abin da za ka faɗa ko ka yi wa'azi a kansa akwai yaran nan da aka sace na zamfara suna nan ya kamata a dinga da'awa a nemi taimako a kai musu ba wai abin da aka zo aka yi shi a midiya ba da is, is me zan ce ba shi da wani important za ka zo ka ɗauko shi ka faɗa saboda kai ma ka yi trending ka fita a ido na in rufe ka fita a ido na in rufe amma idan ka ƙi update zai biyo ta kanka ba kuma threatening ɗinka nake ba ka kiyaye ni ban shiga sabgarka ba ko laikin ban taɓa zuwa ne maka ba wallahi yau shine na bi da na ga bidiyon ka a duniya shi ma wannan shiyarin aka yi min duk abin da na zo na kawo da yaddar mutanen da nake ba ɗauko sirri nake ba life nake buɗewa in ɗauko ku a zo a mutane su yi muku shari'a kuma sannan ya zame musu izina su sauran matan da suke zuwa su tura tsaraicin su ko kuma su tashi daga gari ya gari su je wajen namiji yayi abin da zai yi da su kawai daga kin haɗu da namiji a TikTok yana TikTok kina TikTok ai ya kamata ki san dukkan wajja ce sannan akwai matan da za su ga in a'a yau lahot ta sa kaya mai tsada ni ma bari in je in saka kaya mai tsada ko in je background mai kyau in je hotel in yi abin da ba shi kenan ba ai dama duk wanda yake yin abu ya san akwai repercussion ya sani to don haka ba na son sharri ba na son kaharu, abin da aka zo aka yi shi sirri kai da mutum ka kawo ka tona shi ne ka tona mai asiri ka koma islamiyya ka je ka sake karatu yauwa na je gaya maka ba na shiga saboda kaka sake makamanci haka in ji sunana a bakinka